ni ce ta ku sai da Sadiya Haruna so mutane da dama suna cewa sai da kin kwacewa Saffa 442 sai da ina safa? eh, eh. sai da kina neman suna da 442 eh, eh. sai da ke mama ce eh mana dole mama ta bi ƴaƴan are you going to say kun dai ga su dai a tare ga kuma kokoto eh, a tsakiya <laughs> dan ba na gari dan mm, ba na queen of the north queen of the north eh kuma san wata mawakiya ba ga <laughs> ah. ne waye kwace kwace waye kwace waye waye bai kwace waye wanda ya kwace waye kwace <laughs> da ala dan yi mana wannan abin da kai a wakan ka min gini mun menene menene haka na ke ma yi a cikin wakan A'a ba shi ba. Wanda a wata i wata kankan wata matsi wata i wata ayusi. Kai ka tsaya ka fahimce ni. A wata i wata kankan buta matsi wata i wata ayusi. Ko ku tsaya ku fahimce mu. A wata i wata kankan buta matsi wata i wata ayusi. Yes, uwa da 'ya'yan 'ya'yanta. <laughs> ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kai komai ba komai amma kada ka cutar da mutum kai komai ba komai za ka iskanci ka fito fili <laughs> Allah ka tsare mu shirin mutum da aljani shirin gabas yin mu kudu da arewa daura muka mu kar ku yi wo yawa yana yana um, yana zolen ku ne kawai kawai a camera ne ba ma ji but in real life we know what we do muna hawa camera ba ma yawa mu rashin jin mu sakanin mu da ring light ne da waya da ku Instagram <laughs> A nan ya tsaya. Yau ba mu daina sallah. Zaka tabbuwa Haruna. Zaki ga in YouTube suna daukan abubuwa suna hada kaza kaza. A ai ɗan YouTube su ne mu in ba maki eh. ai ba ka ci gaba ba. Ɗan YouTube dan Allah ku dauka ku ƙara da magi. <laughs> Da suga da Yau. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina so in tuna ma 'yan uwa na musulmai akan fa'ida da daraja da kuma albarkan da ke cikin yin azumi a ranar juma'a ya'ani ranar arfa kenan a duk wanda ya azumin nan guda ɗaya ce tak amma fadalan da ke cikin ta yana da yawa za a yafe ma zanubanka na gaba da za ka yi na shekara ɗaya za a yafe ma na baya da kai shekara ɗaya wannan a bonanza bonanza bonanza ne ga samari yan uwana a matasa maza da mata tsofaffi da yara kowa ya dage wannan azumin na ranar arfa yana da daraja sosai da muhimmanci dan Allah kowa ya mai da hankali wajen yin ibada ko a wurin Allah Allah ya ce ban halicce ku ba sai dan ku bauta min dan haka shi sa muke five daily prayers kuma yake yake tsare mu ya kare mu ya kare mu da duk wani matsalolin mutu don haka a dage a ibada ma assalamu assalam sunana mubarak abdulkarim lawal badamasi mai su. Salamu ta